wakilin murya amurka wanda ya bibiyi jawaban da wasu shugabannin afirka suka yi a wajen taron majalisar ɗinkin duniya a new york zai zo mana da ƙarin bayani a ranar litinin ne aka yi jana'izar sarauniya elizabeth ta biyu a london a wani ƙasaitaccen biki da ya samu halartar shugabannin ƙasashen duniya fiye da ɗari sannan a ɓangaren wasanni kuma wata ƙungiyar wasan ƙwallon guragu a ghana ta fara shirye-shiryen zuwa kanada domin fafatawa a wasan ƙwallon guragu a wani mataki na nuna wa duniya irin baiwar da guragu ke da ita. Za mu buɗe shirin ne na wannan makon da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York na Amurka, inda fiye da shugabannin ƙasashen duniya ɗari suka taru domin tattauna hanyoyin shawo kan ƙalubalen ƙasashen duniya. Shugabannin ƙasashen Afirka da dama sun gabatar da jawabai a wurin taron. Kafin mu je ga abubuwan da shugabannin Najeriya da Nijar suka gabatar a wurin taron ga wannan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da miliyan 800 a faɗin duniya ne ke fama da yunwa yanzu haka. Ƙarin sama da miliyan 150 kenan tun bayan barkewar annobar COVID-19. A gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka za ta bayar da wani gagarumin agaji ga ƙasashen duniya akan abinci. blinken ya ce wata hanya ta taimakawa shirin agajin samar da abinci ita ce a nemi tsawaita yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma tsakanin rasha da ukraine wacce ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun black sea and as you've heard from my colleagues Kuma kamar yadda kuka ji daga abokan aikina, duk da cewa wasu bayanan da ba na gaskiya ba da ke ci gaba da fitowa daga Moscow, hatsi da sauran kayan abinci na isa ƙasashen da aka fi bukatar su, musamman a ƙasashen kudancin duniya. Har ila yau, hakan ya kuma taimaka wajen rage farashin abinci a duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce yarjejeniyar ba ta aiki. kuma ya ɗora laifin ƙarancin abinci da taki a kan takunkumin da ƙasashen yamma suka ƙaƙabawa a moscow maimakon mamayar da yake yi a ukraine prime minister spain pedro sanchez ya ce putin na yi wa duniya barazana da abinci lokaci na ƙure mana idan manoma ba su samu takin zamani a daidai lokacin da ya dace ba Yanayin kasashe marasa karfi ko ma yawancin kasashe zai ci gaba da zama da muni. Kuma bari in fayyace maku, babu zaman lafiya idan da yunwa, kuma ba mu iya kawar da yunwa ba tare da zaman lafiya ba. Ministan samar da ababen more rayuwa na Ukraine, Alexander Kubrakov, ya faɗawa muryar Amurka cewa Ukraine za ta ci gaba da fitar da hatsi zuwa ƙasashen Somalia, Habasha, kenya da sauran kasashen afirka da suka fi bukata uh, muhimmin abu a gare mu uh, shine kawai a ƙara yawan kayayyakin da muke fitarwa zuwa waje sakamakon da muka gani a watan agusta ya ba da ƙwarin gwiwa mun cimma kusan miliyan biyar kwatankwacin adadin da muke cimmawa kafin yakin blinken ya ce Amurka na shirin taimakawa wajen bunƙasa harkar noma a Afirka na lokaci mai tsawo. Da yawa daga cikin abokan aikinmu na Afirka musamman sun bayyana a fili cewa ko da yake suna buƙatar agajin gaggawa abin da suke buƙata shine ƙarin kuɗi na bunƙasa fannin noma da dogaro da kai. Ina da tabbacin cewa daga ɗan lokacin da na yi a wasu ƙasashen Afirka akwai dama a can amma akwai buƙatar taimako. a watan da ya gabata ne dai blinken ya kai ziyara a afirka ta kudu jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma rwanda To yanzu kuma bari in miƙa ku ga abokin aiki na Sarfila Hashim wanda yake birnin na New York domin jin ƙarin bayani a game da abubuwan da suka wakana a wurin. Sarfilu gare ka. Toma da Lazara, kawo yanzu za iya cewa wannan babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya yana neman zuwa ƙarshe. Abubuwa da dama ne aka taɓa a wurin wannan taro, kama daga batun tsaro zuwa tattalin arziki da ma sauyin yanayi. A wurin taron, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kakkausar suka ga mamayen da Rasha, wato shugaban Vladimir Putin ya ƙaddamar akan Ukraine. A daidai lokacin da Rasha ke zafi mamayen. wakilin fadar white house anita powell wacce ke tare da shugaba biden ta haɗa mana da wannan rahoton daga nan new york Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da lokaci mai yawa na jawabin da ya yi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya caccaki Moscow. Let speak plainly. Ku bar mu yi magana karara. Wani mamban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin ya kai mamaya akan makwabciyarsa a yunkurin kakkaɓe ƙasar daga taswirar duniya. Biden ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin a kan yunkurin shirya zaɓen raba gaddama na karya don ƙwace wasu yankunan ƙasar Ukraine. Sa'o'i kafin taron na shugabannin duniya a helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, Putin ya sanar da ɗaukar wani ɓangare na sojojinsa kani ya haifar da damuwa na kai harin makaman nukiliya lallai za mu yi amfani da duk wata hanya da muke da ita kuma wannan ba cikon baki ba ne sanarwar ta putin na zuwa ne bayan da sojojin ukraine suka kora sojojinsa daga arewa maso gabashin kasar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi a wani sako da aka ɗauka ta bidiyo shi ne shugaba ɗaya tilo da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke masa halartar taron karan kansa An yi wa ƙasar Ukraine laifi kuma muna buƙatar a ɗau matakin jan kunni. Rikicin na Putin na zuwa ne a daidai wani lokaci da akwai yiwuwar gajiya da yaki tsakanin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniyar. Daga mahanga ta diplomasiya ga ƙasar Ukraine da masu goyon bayanta, ina tsammanin wannan ya taimaka wajen mayar da hankali akan wannan yaki kuma watakila yana da tasiri wurin mai da rasha saniyar ware zuwa wani mataki mafi girma fiye da yadda aka ware ta a wannan lokacin biden ya ce yana goyon bayan faɗaɗa kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya wani mataki da wasu mambobin kwamitin na dindindin da suka hada da china da rasha suka kalubalanta This includes permanent seats for those nations. faɗaɗawar zai haɗa da kujeru na dindindin na kasashen da muka daɗe muna taimaka muwa da kuma kujeru na dindindin ga kasashen Afirka da Latin America da kuma Caribbean. A kan batun samar da abinci a duniya, Biden ya sanar da bada taimakon sama da dala biliyan biyu da miliyan ɗari tara. Sai kuma babbar gudunmuwa ga asusun duniya na yaƙi da cututtuka kamar kanjamau da tarin fuka da kuma maleriya. Hakan na nufin za mu yi aiki tare da ƙawayenmu a Majalisar Dokoki domin ba da ƙarin tallafin dala biliyan shida ga wannan asusun duniya. Shugaban ƙasar da uwar gidansa Jill Biden sun koma Washington a ranar Alhamis. to a ranar laraba ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da nashi jawabin a taron majalisar ɗinkin duniya a nan new york inda ya yaba wa kasashe masu hulɗa da najeriya bisa goyon bayansu ga harkokin zaɓe a ƙasar sannan ya yi allah wadai da shugabannin da suke ƙin mutunta don kundin tsarin mulki game da wa'adinsu na mulki ga abin da yake cewa We believe in the sanctity of constitutional term limits. mun yi imani da mutunta tanadin kundin tsarin mulki na ƙayyade wa'adin shugabanci kuma muna aiki da shi sau da kafa a najeriya muna ganin irin illar da ke faruwa da ta'adin idan shugabanni suka nemi su canja doka domin tsawaita mulkinsu yanzu haka muna shirin gudanar da babban zaɓe a najeriya a watan fabrairu mai zuwa ina godiya ga ƙasashe abokan hulɗarmu bisa goyon bayan da suka bamu ta fannin zaɓe a matsayina na shugaban ƙasa ina da burin cewa ɗaya daga cikin abubuwan da zan bari da za su daɗe ana amfani da su ana kuma tunawa da su shine kafa tsarin gudanar da zaɓe sahihi na gaskiya wanda ta hanyar shine 'yan najeriya za su rika zaben shugabanni da suke so shugaban najeriya kenan muhammadu buhari to a ranar alhamis ne kuma shugaban nijar bazin muhammad ya gabatar da nashi jawabin a taron inda ya yi magana akan mafarin ta'addanci a yankin sahel sannan ya kira ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka wajen sha'anin ilimi da matsayin hanyar yaƙi da matsalar tsaro a yankin sahel ga abin da yake cewa cet écosystème de la violence Wannan salon tashin hankali a yankin Sahel ya yi tasiri akan al'ummomi makiyaya waɗanda matsalar sauyin yanayi ta shafa sosai, kuma matsalar ta sa an samu wasu daga cikinsu waɗanda zuciyarsu ta karkata ga ayyukan ta'addanci. Waɗannan tashe-tashen hankula suna dagula harkokin gwamnati wanda ya kai ga durkushewar gwamnatin demokuraɗiyya a Mali a 2020 da kuma Burkina Faso a 2022. Waɗannan matsaloli biyu, wato ƙaruwar yawan jama'a da kuma matsalar sauyin yanayi, sun haifar da rikice-rikice a yankin. musamman ma dai tun bayan kifar da gwamnatin kanar gaddafi a 2011 halin da ake ciki na rudani da kasashen yankin sahel ke fama da shi ya karu a yau ya kamata majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suke damuwa game da ta'addanci su san cewa maganar baka ba ta isa ba dole ne mai aiki ta hanyar kashe kuɗi sosai da ake bukata a fannin ilimi domin yaƙi da matsalar tsaro da ake fama da ita a yau da kuma hana tashin hankali a gaba. et prévenir les violences de demain. Shugaban Nijar kenan bazu Muhammad daga cikin waɗanda suka zo wannan taron Najeriya akwai gwamnoni da ministoci waɗanda suka yi nasu da sauran hulɗoɗi don ci gaban ƙasar. Na samu tattaunawa da ministan kuɗi ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed a nan New York ɗin akan matsalolin rayuwa da ake fama da su a Najeriya da kuma yadda wannan taro zai taimaka wajen magance su. Eh, mun zo america ne mu mara shugaban ƙasa baya saboda wannan um, taro da ake yi na united nations general assembly uh, so yau din muna cikin wani tsari da nigeria ta shirya domin mu nemi uh, abokantaka da, uh, da mutane da kuma businesses to ya ake ciki yanzu duniya na fama da bazance talauci ta fada wani yanayi na kuncin tattalin arziki biya najeriya take a halin yanzu to wannan ah, yanayi da ake ciki mu ma ya shafe mu ah, in ka duba farashin kayayyakin abinci sun fara tashi amma ah, ba mu kaɗai wannan abin ya tasa ba mu za mu ce ma allah ya sauwaƙa mana don akwai ƙasashen duniya da yawa da nasu ya riɓa namu ninkin bisa ninki me ya samu abin da bai shafe mu ba sosai musamman hanyar abinci saboda shekaru bakwai da shugaban kasa president muhammadu buhari yake mulki an ba da karfi domin ta da ayyukan hanyar noma a ƙasa yau yawan abincin da muke da shi ya isa ya ciyar da mutanenmu ba sai an shigo da abinci daga wata ƙasa ba don a ciyar da mutane suna cewa akwai tsada muna da damuwan cewa abincin sai ya zo da tsada so mutane ba za su iya sayan duk wani irin abincin da suke so ba sai sun zaɓa a hankali me yasa kayan abincin nan ke da tsada suna da tsada ne saboda hayyafan kudaden eh, safara kudaden safara saboda yau kudin mota wanda take kwasan kaya daga gona zuwa kasuwa ya tashi da me yasa ya tashi da yawa saboda kudin eh, eh, diesel da kuma kudin petroleum da kuma man fetur so hayayyafan tashin kudin waɗannan eh, man da ake sa a mota don a ɗauki kaya daga gonaki zuwa kasuwanni shi yasa kayan ya tashi amma in za ka je gona ka sai kayan kudin ya sauka wannan taron da kuka yi me ya kuke ganin zai taimaka wa najeriya wannan taro da kuka zo burinmu shine in aka gama wannan taron za mu samu manya-manyan eh, eh, businesses daga wasu ƙasashen waje da za su shigo najeriya su kawo hannun jari don su samu Eh, don su fara sababbin businesses a ƙasanmu. hanyar nan ne najeriya ta samu kudade domin eh, eh, ƙasanmu za ta bunƙasa in muka samu sababbin hannun jari suka shigo ba wai domin za a ba gwamnati kuɗi ba domin za su tada ma'aikatu da za a ɗaukan yara aiki da kuma ƙananan businesses za su iya samun ayyukan da za su yi ma manyan Uh, businesses da suka zo suka shigo suka buɗe uh, ma'aikatunsu a Najeriya. Akwai suka da ake cewar gwamnatin nan na yawan ciwo bashi. Da gaske ne mun an so ba suka musamman tun da aka shiga cikin um, matsalar COVID. Saboda ita lokacin COVID din nan yana bukatan um, a sa kuɗi domin a tada a tada asibitocinmu a gyara su a ba da kayan aiki kuma a killace mutane da suka samu rashin lafiya sannan kuma a taimaka ma marasu karfin da shi wannan lokacin covid ya sa sun zama suna da eh, rangwame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 A ranar Litinin 19 ga watan nan na Satumba ne aka yi jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu a wani kasaitaccen biki da ya samu halartar shugabannin kasashen duniya fiye da ɗari. Henry Ridgewell ya aiko mana da wannan rahoton daga London. Sarauniya da mutanenta ke ƙauna sarauniyar wadda mutane ke matuƙar girmamawa da sha'awa na nesa ba kusa ba har a ƙarshen duniya. an ɗauki akwatin gawar elizabeth a kan amalakin harba bindiga wacce jami'an sojin ruwa na birtaniya suka rika ja zuwa cocin westminster abbey wani gini mai matuƙar tarihi a sarautar ƙasar 'yan makoki dubu biyu ne suka halarci jana'izar ciki har da shugabanni sama da ɗari da sarakuna ashirin shugaban amurka joe biden da uwar gidan shi jill biden na cikin taron sannan sai layin magadan sarautar ya biyo bayan akwatin gawar na farko ƙarƙashin jagorancin sarki charles na uku da 'ya'yan sarauniyar su hudu sai kuma jukoki na gaba william da catherine da 'ya'yansu biyu george da charlotte sai kuma harry da megan. sarauniya elizabeth sarauniya ce mai riko da addinin kirista ta kuma yi kyakkyawan shiri ga jana'izarta kuma ta zaɓi waƙoƙi makoki da addu'o'i da ta fi so. Let us commend to the mercy of God Bari mu nema mata rahamar Allah wanda ya yi mu kuma mai ceto don ceton Elizabeth mu. Mai hura sarewar sarauniyar ya yi huri na jimami yayin da ya ci gaba har aka daina jin shi. miliyoyin mutane a duk faɗin Birtaniya sun kalli hidimar a manyan talabijin a wuraren shakatawa da gidajen sinima. Um, na kasa haƙurin zuwa nan. Lokaci ne mai kyau don duniya ta taru. Lokacin haɗin kai ne. Mun zo nan ne don yin bankwana na ƙarshe ga uwar al'ummarmu kuma muna matuƙar baƙin ciki a yau. Uh, Muna tare da al'ummar ƙasar don bikin Disney sarauniya da lokacin da ta yi kan ragar mulki kuma za mu yi kewarta da yawa a zahiri. Wasu masu makoki sun ce sun ji wata alaka mai zurfi da sarauniya, cewa sun yi rashin wanda suke so. Ga wasu kuma, alama ce ta girmamawa ga sarauniyar da ta bauta wa ƙasarta tsawon shekaru saba'in. Ga kowa da kowa, Kasancewa a nan shi ne ya zama wani bangare na tarihi, ranar da ba wanda zai manta. Bayan hidimar, an ɗauki akwatin gawarta tsakiyar London, sannan aka ɗaura gawar a motar ɗaukan gawa ta gwamnati don tafiya zuwa fadar Windsor Castle. An ci gaba da tafiya a ƙafa mai tsawon mil uku zuwa Windsor. Karnukan sarauniya suna waje suna jiran su yi wa gawarta maraba. an kai akwatin gawar zuwa cocin st george's chapel don hidimar sadakarwa an cire kambin milkin sarauta da sandar alamomin gadon sarauta an cire su daga akwatin gawa kuma an sanya su a gaban cocin ban kwana na ƙarshe daga ɗa zuwa uwa an saukar da akwatin gawar zuwa ma'adanar gawarwakin 'yan gidan sarauta Go forth upon thy journey from this world, O Christian soul. Muna addu'a Allah ya sa wannan tafiya da rai zai yi zuwa daga wannan duniya zuwa komawa ga Allah da ya hallace shi. Abin jimami na 'yan gidan sarauta ya kasance abu da kowa ya iya gani wanda wata al'ada ce ta shekara da shekaru yayin da wani zamani ya ƙare wani kuma zai fara ga birtaniya wannan bankwana ne mai zafi da raɗaɗi na sarauniya da ake matuƙar ƙauna A jamhuriyar Nijar, hukumomin ƙasar sun ce kimanin mutane 190 ne suka rasa matsugunansu, sannan mutane 137 suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a daminar bana a sassa daban-daban na ƙasar wakilin muryar amurka a yamai yusuf abdullahi ya ziyarci tilabiri ɗaya daga cikin yankunan ƙasar da wannan al'amari ya fi muni wanda ya fara samun agaji daga wajen ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su msf ga kuma rahotonsa ƙauyukan da suka hada da zai da cidda da garbai tambu da kuma wankama da ke cikin karamar hukumar candu a cikin yankin na tilibiri da ke yammacin nishar su ne suka samu ɓanna sosai sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a garuruwa daban-daban na yankin wanda dama ke fama da matsalar tsaro kimanin dai gidaje 400 ne suka ruguje sannan mutane fiye da 2000 ne suka rasa matsugunansu sakamakon ruwan saman da aka samu kamar da bakin ƙwarya a waɗannan ƙauyukan na yankin na tilberi wannan al'amarin ya wa waɗanda al'amarin ya shafa neman mafaka a cikin gonakinsu ta hanyar kakkafa rumfunan kara Rukayya Hamidu na ɗaya daga cikinsu. Ba mu da wani zaɓi illa mu nemi mafaka a cikin gonakin mu. saboda ruwan sama ya ruguje mana gidaje dole ce kuma ta samu zama a ƙarƙashin wannan rumfar kara. ganin yadda wannan al'amarin ya yi kamari ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai da san san ta taimaka wa mazauna waɗannan ƙauyukan da kayaki da dama daga ciki akwai tantuna da tabarmi da barguna da gidajen sange da dai sauransu wannan taimakon na kungiyar likitoci ta msf zai yi tasiri sosai saboda wasu mazauna ƙauyukan da waɗannan al'amari ya shafa ba su da ma tantunan yin rumfa suna gudanar da rayuwa ne a ƙarƙashin rumfar kara kenan waɗannan kayayyakin za su ba su damar kafa rumfuna na tantuna domin kariyar ruwan sama sauran kayayyakin kuma za su musu amfani a fannoni daban-daban kamar tabarmi da barguna da dai sauransu. Ƙungiyar likitocin na mai Medecins Sans Frontier ta ce yanzu haka tana cikin shirin kota kwana idan ma an samu barkewar wasu cututtuka da ke da nasaba da damana irin su malaria ko kwalara. muna cikin shirin bayar da amsa a duk faɗin ƙasar Nijar idan ma an samu ɓarkewar kowace annoba mai nasaba da damana mun ɗauki dukkanin matakan da suka dace game da wannan al'amarin. Euh, Ko bayan gidajen da suka rugushe a waɗannan ƙauyukan na ƙaramar hukumar don cando a yankin na Tilibiri, ruwan saman ya kuma lalata gonaki kimanin ɗari al'amarin da ake ganin zai iya haddasa karancin abinci a waɗannan ƙauyukan a cewar hukumomin jamhuriyar Nijar dukkanin yankunan Nijar takwas sun fuskanci ambaliyar ruwa a damina ta bana wacce kuma ta raba mutane fiye da dubu biyu da da da biyar matsugunansu tare kuma da hallaka mutane kimanin ɗari da sittin a dufaɗin ƙasar yusuf abdullahi taskar voa daga yamai jamhuriyar Nijar. Wata ƙungiyar wasan ƙwallon guragu a Ghana wacce ta yi wasanni da dama da ƙungiyoyin wasu ƙasashen yammacin Afirka. Ta fara shirye-shiryen zuwa Kanada domin fafatawa a wasan ƙwallon guragu. A wani mataki na nuna wa duniya irin baiwar da guragu ke da ita da kuma nuna cewa na kasa ba gazawa ba ce. Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta haɗa mana wannan rahoton daga Accra. waɗannan 'yan wasan kwallon guragu kenan masu suna rolling socket da suke karkashin international federation of skate soccer da ke nan birnin accra ƙasar ghana mafi yawancin guragu a duniya suna kan bakin titi suna barace-barace wasu kuma suna koyon aikin hannu wasu suna kallon kansu a matsayin nakasassu Albert Frimpong, shugaba kuma one day kirkiro International Federation of Skate Soccer Yachi. Yes, by the grace of God, we uh, as, as the International Federation of Skate Soccer, which is the mother body of the whole sport in the world. Yana sa ran wannan wasan kwallon gurakun zai bunƙasa a duniya. Ni da kaina na aika wani abokina na wasika zuwa ƙasar Canada cewa su kirkiro wannan wasan kwallon guragun ya amince wadda yanzu su ne National Federation of Skate Soccer Canada. Ya ce su ne suka gayyace wannan tim din zuwa ƙasar Canada domin yin wasanni daban-daban don nuna wa duniya irin baiwa da Allah ya yi wa guragu sannan tim din zai kai ziyara wurare daban-daban a kasar Canada. Malam Ahmed, kocin tim din ya ce sun fara yin wasannin ne tun a kan titi. Kan titi, muka haɗu muka yi muka gama wasan. Tun lokacin ma ba bol. Eh, muka samu leda da mun dundun kula muna shi kan titi outside wasa wasa wasa wasa. Allah ya taimake mu sai muka sai coach namu ya gani ya duba ya gane ce a ah, wanga abun aka taimaka musu sun sun su zama wani abu. lokacin ma mu fudu ne muke yin shi ya kira mu muka ce mishi mu ba mu da wurin buga ball sai yasa muke buga kan titi sai ya samu dama ya shiga ya samu mana wurin nan muna nan dai muna yi muna kiran mutane kaɗan kaɗan muna kiran mutane har ya zama to yanzu tim ga muna da kamar 60 kwarai mutane 60 players da muke da shi yanzu. Ali Umar dan wasan kwallon ya ce ya fara wannan wasan tun shekara goma sha bakwai kenan yana fatan wasan za ta yi fice a duniya. A'a gaskiya tun dai ina yon ɗina haka na koya saboda na ga abin ya burge ni na ga wana suna yi na ce to za a yi zo sai ma in shiga harkar nan na zo kuma suka karɓe ni hannu biyu suka koya mu. Yau ina da shekara goma sha bakwai. Eh gaskiya ba laifi ina defender ina kokari a baya. ina so Allah ya daga wasan nan mu samu mu a ce muna dogaro da kanmu ba sai mun buƙaci wani wani ya taimaka mana a ce mu da kanmu muke kula da kanmu sai dai wasu masu zo Michel Finance. Shi ko Sabiu Nema dan wasan kullun ya ce shekara goma sha biyar ke ne yake wasan kullun kuma yana fatan yana cikin waɗanda za a zaba zuwa ƙasar kanada. Na kai shekara sha biyar ina buga wannan wasan. Gaskiya to a wasu da muna nan muna ta kokari a nan Ghana. Muna da train da to in san samu ne muna son a taimaka mana a harka wannan wasan namu burin da muke so muna son wannan wasan namu allah ya taimaka mana ya ci gaba a wannan wasan namu a halin da ake ci babu wani tallafi daga gwamnati ko kuwa minista a cewar shugaban wasan kullun hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka accra ghana